daga birnin maka koma shi madina yau shekara ce ta 1432 wanda ya daidai da 20 daidai ga watan uku na bature na shekarun haihuwa annabi isa shekara 2011 ga mun dawo cikin darasin wannan littafi sharhin usulis sunna na imam ahmad sharhin shakrabe a wannan garaji ta alhaji salisu mai seji a gabacin gidan koko a birnin maradi daga cikin darasan da ake gabatar da su ga malaman gundumomin jihar maradi wanda yake wannan darasin namu na yau shine darasi na goma daidai insha Allah haka ne masu rubuta ah? a yawa yau za mu tashi bayani akan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam menene mawqifin ahlus sunna wal jama'a game da sahabban manzan Allah shine malai unwani cewa a sahabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam magana akan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Imam ahmad ya ce wa khairu hadhihi al ummati ba'da nabiyha أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا في ذلك yace mahihici a cikin wagga al'umma in bayan annabin al'umma sallallahu alaihi wasallam to mahihici bayan annabi Muhammadu shine Abubakar na Siddiq sannan Umar dan Khattabi sannan Usman da Affana imam ahmad ya ce nuqaddimu haula mukan gabatar da wa'anga guda uku kama qaddamahum ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama yadda baki ɗayan sabbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka gabatar da su a kansu suka nuna hihikon su lam yakatalifu fi zalika ba sabani cikin wannan ba thumma ba'd haula sannan bayan wa'anga uku masu daraja ta gaba su ne ashabu shura al-khamsa su ne wa'anda aka umar dan khaddab yasa su yi zaben shugaba yan kwamitin shura guda biyar su ne ali bin abi talib wa zubair wa abdurrahman bin auf wa sa'ad wa talhatun kulluhum yasluhu lil khilafa yace bayan wancan kashi na mutum uku da ba a yi sabani akan kun su san sauran sahabbai ba to kashi na biyu mai biyo baya su ne kwamati na shurar zaben shugaba wanda umar dan kaddabi ya nada kamin ya rasu su ne ali da abi talib sannan zubairu dan awwam sannan abdurrahman dan auf sannan sa'ad sannan dalhatu bin ubaidillah dukkan su an ga kowane ya sulhu lil khilafa kowane ya cancanci a dauke shi halifa wa kulluhum imam dukkan kowannen su imam ne wa zafi fi dalika za mu tahi a cikin yin hujja da wannan ila hadisi bin umar zuwa ga hadisin abdullahi dan umar da yake cewa kunna na uddu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hayyin wa ashabuhu mutawafiruna yace mun kasance muna kilgawa a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na raye kuma sahabban shi suna nan wato duk suna raye muna kilgawa cewa abubakarin summa umaru summa usmanu summa naskutu mahi falala abubakar sannan umar sannan usmana ya ce sannan sai mai shiru saboda khilafar tashin harko da ke da kwai shin usmanu shi ke gaban aliyu da falala koko ko aliyu ke gaban shi da falala kamin a ba da rinjaye ga al'amarin kamin a yi ittifaki ya ce sannan sai mai shiru wanga hadisi nashi imam ahmad ya hitar da shi cikin masanin nashi ta hakikin ahmad shakir masanin da abdullahi bin umar hadisi mai lamba wato dubu arba'in da shidda mai lamba dubu hudu da dari shidda da ishirin da shida وقال احمد ahmad اسناده صحيح احمد يتي yace ني ne سنه امام البخاري al شي ya hadar shi cikin sahih bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ce lafazin da wa ashar hafiz inda sharhi hadha al ila riwayati hafiz ga ruwayoyin wannan lafazin da ya nuni gare shi cikin kitab fada'il sahaba babu munaqiba usman bin affan hadisin da ya sake zawa kenan wato eh, manaqib din usman da affana kenan abi amr al-qurashi radiyallahu anhu kenan duna summa naskutu banda wannan cikon lafazin na summa naskutu wannan jimla babu ta wa fihi ziyaratun summa natruku ashaban nabi sallallahu alaihi wasallama la nufadilu bainahum sannan in mun kawo nan da kilgo sai mu kyale sauran sahabbai ba mu hihi ta wani bisa ga wani ya ce sannan kuma sanan tirmizi ya zo da shi kitabul manaqib kitab din da ke magana falalar sahabbai babun fi manaqib Usman bin Affan babu mai magana falalar Usman da Affan hadisi mai lamba dubu uku da dari bakwai da hadisi bakwai walai fihi summa naskut shi ma cikin shi babu wannan cikin jimla na summa naskut qala tirmizi imam tirmizi karshen hadisin sai ya ce hadha hadisin hasanin sahihun garibin min hadal wajhi يستغرب من حديث عبيد الله ابن عمر وقد روي هذا الحديث من غير وجه حقيقه ان رويت wannan hadisi ba ta daya ba an ibn umar daga abdullahi dan umar قال الشيخ الالباني ناصر الدين albani da yazo takhrij al-tirmidhi sai ya wannan hadisi sahih hadisi ne ingantacce to mun dawo cikin matanin wato sharhi sannan wato imam ahmad ya ci gaba da cewa ثم من بعد اصحاب shura. sannan bayan wa'anga 'yan kwamitin shura da umar ya nada a wajen falala sai ahli badrin min muhajirina sai mutanen da suka je yakin badar a cikin bangaren muhajirai sun ma ahli badrin min ansar sannan mutanen da suka je badar bangaren mutanen madina na biyo su da falala min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hijrati awwalan fa awwalan bisa gwalgwadan yadda wani ya tsere ma wani da hijira bisa gwalgwadan daga wanga sai wanga daga wanga sai wanga imam ahmad ya ci gaba da cewa thumma nasu nas ba'da haula ya ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan bayan wa'an ga mutanen to mahiya falala bayan wa'an ga mutanen sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqarnul ladhi bu'isa fihim sai jama'ar da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna rayi su kuma sun yi falala bisa ga wa'anda wato eh, sun zo bayan su wanda suka zo manzon Allah Allah ya karbe shi wa kullu man sahibahu da duk wanda ya sahabanci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sanatan shekara daya au shaharan ko wata daya au yauman ko yini daya au sa'atan ko sa'a daya au ra'ahu ko kuma ya ganshi da idan shi kun gane ko kun gane ai duk ba daraja daya ce ba ko fa huwa min ashabihi wannan da ana kilga shi cikin sahabban shi ne lahu min suhba ya samu wani abin sahabantaka ala qadri ma sahibahu bisa gwalgwadan yadda ya samu zama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana sabiqatuhu ma'ahu irin falala ta yari gai tabi'ai ga zama da manzan Allah tana tare da shi wa sami'a minhu kuma ya ji maganan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji hadisin shi ko ya ji bayanin shi wa nazara ilaihi nazaratan ko kuma ya kalli manzan Allah kallo ɗaya ma da ya yi to ya hi wanda bai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa adanahu sannan wanda ke kasa gare su da daraja wanda ke ƙasa gare su suhubatan ga sahabantaka huwa afadalu min alqarni allazi lam yarahu shi kuma shi yahi falala ga wanda shi ba su gan shi ba kenan wa'anda sun zauna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ai aka ce wanda ya wata ɗaya tare da shi ba ɗaya yake da wanda ya shekara guda tare da shi ba shi kuma wanda ya wata ɗaya da shi shi kuma ya tsere ma wanda yini ɗaya yayi da shi wanda yini ɗaya da shi ya tsere ma wanda sa'a guda yayi da shi ko kun gane to sai aka ce to duka in ka tattara mahi ƙasa ga daraja to zai zama shine mahihici daga wa'anda su kuma ba su ganai ba su ne tabi'ai ko su kuma tabi'ai sun tsere ma tabi'i tabi'ina su kuma can sun tsere mu munan hawa hawa ne walau qallaha bi jami'il a'mal ko da tabi'ai sun je da dukkanin ayyukan da musulunci ke son a zo da shi samfur san ake cewa ko ne kenan su zo da imtiyazi komi da komi da ake so a shari'a ka zo da shi sun zo da shi to ko da sun zo da haka to ba su kai ga sahabbai ba kun gane kana haula illazina sahibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wara'uhu wa sami'u minhu sun kasance wa'angar suka sahabanci manzan Allah suka yi zamani da shi suka ganshi suka ji hadisin shi suka ji addini ga bakin shi suka karanci Qur'ani garai wa man ra'ahu bi ainihi da wanda ya ganshi da idanun shi wa amana bi yayi imani da shi walau sa'atan ko da sa'a daya ce afadalu da suhubatihim min tabi'ina wannan su mahi falala daga tabi'ai kun gane ko saboda zaman da suka yi da manzan Allah walau amilu kulla amal alkhairi ko da tabi'an san aikata dukkanin ayyukan alheri da shari'a ta nema to ba su kai ga wancan da ya taba ganin manzan Allah da idan shi ba ko ya taba jin hadisi ga manzan Allah ko karanci Qur'ani ga manzan Allah ko da wato awa guda ce yi da shi kun gane ko to yahi wannan tabi'ai duk abin da suka je na aikin addini wannan shine aqida ahlus sunna wal jamaa yana wannan yake nuna mu musulmi ba darajar su ɗaya ba inda ake magana daidai yau in kan musulunta shi kenan kai ma musulmi sunanka ba kafiri ba to kaji inda daidai take amma a wajen falala wurin Allah ba daidai kuke da wanda ya shekara sattin yana addini kai ka zo ka musulunta yau ka daidai da shi kake a musulunci bai tsara haka ba mun bayanci wannan ko saboda haka Allah hihi ta sabban annabi da suka zama tare da shi annabi kanshi hihi ta sabban shi da suka zama tare da shi bisa ga wanda ya biyo baya su kansu a zamanin da suke da shi ba falalar su ɗaya ba a sharhu sai shakrabi ya ce to ga ƙarin bayani ya ce wa kai da hadhihi umma imam ahmad ya nuna mahihicin wannan al'umma ba da nabi ha bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abubakar na siddiq shine mahihici ya ce hadha fi fadlus sahabati wannan wajen falalar sahabbai kenan fadlus sahabata sabatin bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi wa bi ijma'il muslimina ya ce falalar sahabbai tabbatacciya ce a littafin Allah da sunnan manzan Allah da ijma'in musulmi gairu ahalar dalali amma banda musulmi wanda suke kiran kansu musulmi ma bata banda su min al khawariji war rawafid na bangaren khawarijawa da rafida fal qur'an ashada bihim wa bayyana manzilatahum qur'ani ya yaba da sahabbai ya yabe su ya faɗi matsayin su ya bayyana irin matsayin da ke gare su wurin Allah wa makanatahum a filƙur'ani da irin matsayin da ke gare su a cikin alƙur'ani mai girma kama ƙara tabaraka wa ta'ala kama yadda allah tabaraka wa ta'ala ya ce wasu sabin kunal awaluna minal muhajiri na wal ansari wallazi na taba'uhun biye sanin. radiyallahu anhu radu anhu wa'adda lahumian jannatin tajiri ta hata al'an haru a wata kirawa min ta hati al'an haru surat da ta'uwa. allah ta'ala ya ce wa suka riƙa wa'anda suke suni na farko. min al-muhajiri min bayaniya ce kamar yadda wato shaukani ya ambata a tafsirin shi fatawal kadiri ya ce nan min bayaniya ce don yin raddi ga rawafi shi da za su ciya wato min wannan tabidiyya ce wasu ne ciki aka yi baban da wasu a'a ya ce min bayaniya ce ya ce bangaren muhajirai wanda suka fara musulunta allah na yabansu wal ansar bangaren ansar wanda suka riya cikin musulunci ana faɗin matsayinsu wallazi na uhum da duk wanda suka biyo su bi ihsanin da kyautatawa da faɗin kalma mai kyau game da su da bin irin hanyar su wajen aikin kwarai dukkanin su ka gama farko da ƙarshe radiyallahu anhu Allah ya yarda da su waradu anhu kuma su sun yarda da abin da aza su akai na hanya ta sun yarda da abin da manzan shi ya zo musu da shi to Allah wa'adda lahum jannatin ya musu dan aljanna kaga an kira su an ambace su an yarda da su kuma an ce amustana dan aljanna kuma zance khabar ne ba umarni bane ba hani bane bale nasko ya shiga cikin shi ya ce wadda lahum jannatin Allah mustana dan aljanna aljanna tajri tahta an anharu koramu na gudana karkashin aljanna surat tauba aya ta 100 daidai mun gane ko wadda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha masu dawama ne cikin ta wa qala a cikin wani wurin cikin qur'ani a suratul hadid aya ta goma yace game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam la yastawi minkum man anfaqa min min qabl al-fatahi wa qatal ulaika allazina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada allahu al husna. yace ba ba su zama daidai cikin ku wa'anda suka ciyar da dukiyarsu duk wanda ya ciyar da dukiya gabanin a ci makka da yaki sadda musulunci ke da dogon bukata wa kuma ya je yaki gabanin a ci makka da yaki sadda musulunci ke da dogon bukata ba za su zama daidai da wanda daga baya ya zo walaika wa'ancan na farko su ne a zama darajatan su ne mahi girman daraja min na amfa min ba da qatalu daga wa'anda daga baya suka zo suka ciye da dukiya daga baya suka zo suka yi yaki wa kullum amma dukkan su wa da husna Allah ya masa alƙawarin aljanna yan aljanna ne amma ba darajar su ɗaya ba to kana jin su kansu sahabban a lokacin su darajar su ba ɗaya ba mun gane ko to yau ma da ka sani in ka kalle mu a rayuwar mu yau dukkan mu musulmi muke dukkan mu ahli sunna muke kiran kanmu mun yarda mu bi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba darajar mu ba kai da kanka ka san wani ya hika fallazi fallazi anfaka min qabla al-fatahi wanda ya ciyar da dukiyar shi gabanin a ci makka da yaki wa qatala kuma ya je jihadi gabanin a ci makka da yaki to muna sabiqina al-awwalina yana cikin wanda suka tsere wanda suke na farko kun gane ko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 masu yawan sujuda ne suna neman falalar ubangijinsu da suke yawan sujuda nan da ruku'in nan neman falalar ubangijin suke ba irin wanda ke cewa ba shi na neman yana bauta ma Allah ne ba dan neman aljanna ba ba dan neman tsira daga wuta ba a'a ya saba ma rayuwar annabi da sahabbai su kaji yabtaguna fadalan min Allah warduwana suna neman falalar Allah ne da yarda Allah sima hum fi wujuhihim min athar sujud alamansu in ka gansu a huskokinsu kaga alamun sabon sujuda zalika masalahun fi taurati wannan haka misalin sai ki tun cikin attaura tun zamanin annabi Musa alaihi salam wa masalahun fil injili kuma haka misalin sai ki cikin linjila tun zamanin annabi Isa dan Maryam an hudu annabi an hudu sahabbai ne da misalan su kazar'in aka raje shada'u misalin su kamar farkon hitawar ciran shibka ya hidda ciran shi farko fa azarahu da kadan kadan Allah ya girmama ciran fastagalaza irin shibka ya tashi girma fastawa ala suqihi ya daidaita bisa karan shibka shi ya wajiba zirra ya dora birge manoma li yagi da bihimul kuffara dan ya zan su dora bada da a husatar da kafirai da su yanzu kenan yayi iltifati dan a husatar da kafirai da su kenan Allah ya haka dan ya husatar da kafirai da su kenan sai Allah ba da misalin su tashin farko ba su wuce a tumɓuke al'amarin su ba amma kaɗan kaɗan Allah ya karfafa su har suka kai suka yi ƙarhin da sai dai ka su yi bakin ciki mutu bi gaizikum ku mutu da bakin cikin wa aidan malam yace ci gaban yadda Allah ambaci sabon annabi sallallahu alaihi wasallam cikin littafin shi qaulin Allah tabaraka wa ta'ala fi suratul fi suratul hashari a cikin suratul hashari yace lil faqara'il muhajirina alladhina ukhruju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadalan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiquna wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihuna Allah tabaraka wa ta'ala yace kai mamaki ga fakirai na muhajirai wa'anda aka hitar da su daga cikin gidaddajinsu aka hitar da su daga dukiyoyinsu ka bar garinku imayiwarka ka bar dukiyarka ka bar gidanka ka bar iyalanka ya fita guna fadalan min Allah wa ridwana dan neman farar Allah da neman yarda Allah wa yansuruna Allah wa rasulahu dan neman su taimaki addinin Allah su taimaki manzan Allah wajen isar da addini walaika humus sadiquna wannan su ne masu gaskiya cikin imanin su wannan yabo ga sahabbai kenan muna tare da ku Allah ya ce wallazina tabawwa'ud dara wal imana wanda su suka tanadi gidan zama suka tanadin imani min kabalihim gabanin su muhajiran su je nan yabo ga mutanen madina kenan bayan an ambaci muhajirai yahibbuna man hajara ilaihim suka zan suna san duk wanda zai yi hijira zuwa gare su man min alfazil umumi duk muminin da zai hijira zuwa gare su suna da niyyar karbatai sun buɗe hanya aje madina ba su bakin ciki ba su ganin an kawo musu ambargo an kawo musu abin nan bakin haure an zo a shanye musu ruwan gari a canye musu abincin gari dan gari na madina na irin wancan lokacin ba su damu ba a zo a yi tarewa abin da ke da kwai na ruwa a sha tare abin da ke da kwai na abinci a ci tare abin da ke da kwai na gonakai a gama a noma tare wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba su jin damuwa a cikin zukatansu game da abin da aka ɗauka aka miƙa ma muhajirai wa na ala anfusihim suna zaɓin muhajiran ma basu ga wasu abubuwan alheri basu ga kawunansu su walau kana bihim kasasa ko da sun kasance suna da bukata abin wannan wani hadisi ya zo wanda malamai sun kwankwashi kowa hadisin da rauni cewa abdullahi dan umar ya ce ana cikin madina wato sai ya zan dan tsananin san juna da suke ma juna sai ya zan sahabbai a junansu wani yakan yanka dabba a gidan shi ya aika kan akuya gidan wani shi ma sai ya ga tunda sun yi abinci bari ya aika ma wani shi ma ya ga tunda sun yi dan samu dan abin da suka yi na girki bari sai aika ma wani dan so na tsakanin junansu yayi ta zagayawa har ya komo gidan da aka aika shi dan kaunar juna da suke sannan ibn kasiri a ƙarƙashin wannan aya a cikin tafsirin shi shi ma ya kawo wato eh, abin da ya faru a yakin yarmuka sahabbai guda uku sun ji ciwo sun haɗi an zo da ruwa a basu da aka ba na farko sai ya ce a ba wancan shi ma aka je gare shi ya ce a wuce a ba wani ya hini matsuwa kama akai ga na uku ya rasu aka komo ga mai bi mai ya rasu aka koma ga wancan ya rasu wannan kaga don mai da kansu kamar ganga jiki guda ne kana zaɓin alheri ga dan uwanka yana zama fasara ga wannan aya wanda haka suka yi suka zama gaggan jiki guda suka tabbatar da yan uwantaka shi yasa Allah sa suka ci duniya duniya ta zan karkashin su suka samu ragamar duniya su murda ta yadda suke so cikin dan lokaci na rabin karni ba a wannan lokaci namu yanzu ba na rashin haɗin kai ba haɗin kai tsakanin ƙasan musulmi da musulmi ba haɗin kai tsakanin garin musulmi da musulmi ba haɗin kai tsakanin makwabci musulmi da makwabci musulmi ba haɗin kai tsakanin ƙungiyar musulmi da ƙungiyar musulmi an zo an raba tsakanin juna wannan ba yadda za a yi mace nasara da sunan wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ga yadda rayuwarsu take shi yasa suka cikin suke cin nasara Allah ya ce wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihuna duk wanda ya saba ma ruwan ran shi yana son abin ya saba ma zuciyar shi ya mika abin inda wato yake ganin zai cin nasara ya zabi dan uwan shi da abin ya bar kai ne fa ulaika humul muflihuna wannan su ne za su rabauta su za su ci nasara duniya da lahira ko yau duk yan uwan da suka haɗa kansu in ma dai yan gida guda yan zumunci in ma dai zumunta addini duk wanda suka haɗa kai al'amarin sai ya kasaita sai an ji labarin su a duniya duka wanda suka raba kanun su ko da uwa ɗaya uba ɗaya suke al'amarin sai ya banka ɗaya ya lalace sai kaga dukka abin su ya ki albarka wallazi na ja'u min ba'dihim Allah ya ci gaba da cewa wa'anda suka zo daga bayan su ne tabi'ai su ma za a yabe su yaquluna su ne za ka ji suna cewa rabbana ya ubangiji mai igfir lana wal ikhwana allazina sabaquna bil iman ka gafarta mu ka gafarta mai yan uwan mu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka rige mu da yin imani suka buga mu wannan hanya ta kware muka bi to haka yau duk wanda kaga yana addu'a ta kware ga malamai nagari da suka buga mu wannan hanya to shine mutunan kirki duk wanda kaga yana suka yana bata suna yana batanci yana jafa'i ga malamai magabata to wannan alama ce ta ba mutunan kirki ba a wurin Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce to ga da mutanen kirki da suka biyo bayan sahabbai ke cewa ya ubangiji ka gafarta mu ka gafarta mu wanda suka gabace mu yan uwan mu suka gabace mu da imani wala taj'al fi qulubina gillan lallazi na amanu kar ka sanya mu wani gilli kar ka sanya mu wata hasada cikin abinda game da wa'anda suka yi imani gabanin mu rabbana ya ubangijin mu innaka ra'ufur rahim kai mai tausayi ne kai mai jin kai ne ka ji kansu ka ga su ka yahe musu kakka samu mu hasada game da su kenan kakka samu mazan masu suka su mazan masu zagin su wannan suratul hashari aya ta takwas zuwa ta goma sai malam ya ci gaba da cewa wa ada'us sahabati min ar-rawafid wal khawarij laysu min ikhwanihim to wannan ke nuna maka makiyan sahabbai abakan gabar sahabbai masu adawa da sahabbai bangaren rawafidu da bangaren khawarijawa wannan ba su cikin yan uwansu kun gane ko bal qulubuhum imtala'at bil gilli wal haqadi ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda zukatan su cike suke makil da hasada da kiyayya bisa ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa atharu hadhal gilla wato sun ta da ƙurar wannan hasada khabith wa atharu hadhal gilla alkabitha wal haqada fi nufusihim sun ta da ƙura da wannan gil da wato da hasada da kiyayya a cikin zukatansu wadda take zaharat ala arsinatihim hatta kai ta bayyana bisa ga su suna faɗinta ga bakinsu wa ala aqlamihim hatta kai suna bayyana ta wato da alƙalmansu suna rubutawa cikin littafansu suna suka sahabbai suna zagin sahabbai suna jafa'i gare su takafiru sahaba wa zammuhum wa tanu fihim shine zagin sahabbai da suke da zargin su da suka ga mutuncinsu wa akaza maliku min ya li yagiza bihimul kuffara maliku da ya zo a wannan aya sai ya riki wani hukunci yayi istinbadi yace wannan aya tana nuna mu da ita wa qawluhu da wadan Allah ta'ala wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wal ikhwana allazina sabaquna bil imani yace to wannan aya ta suratul hashari in ka gama ta da waccan jimla ta suratul fatahi yace suna karantar da kai cewa kala sai yace laisa lahum nasibun fil fai duk wanda ke zagin sa bai bai da rabo cikin fai fai ne abin da ake samu na ganima an samu ganima wadda kafirai sun tsere ba tare da an buga da yaki aka same ta ba wa ke ce ne. to in za a raba shi to duk mai zagin sa bai bai da rabo ciki yani alfai'u liman yati min ba'dihim ya taradda anhum fai'u za a raba shi ga duk wanda zai zo bayan sahabbai wanda ya yarda da su wa ya arif manzilatahum kuma ya san matsayin su wa ya da'u bi hadha du'a'i kuma yana addu'a da wannan addu'a mai cewa rabbana ghafir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil imani yana addu'a da wannan addu'a cewa ya ubangijinmu ka gafarta mu ka gafarta mu yan uwanmu da suka riga mu da imani amma allazina yati yal'anuhum wa yasubbuhum wa yakaffiruhum fala yastahiqqu shay'an min al amma duk waɗanda suka zo daga baya wanda ya zo yana la'anta sahabbai yana zagin su yana kafirta su bai cancanci komi daga irin wannan ganima ba bai canci komi ba min alfai daga fai ba wa kada ya dakulu bil kufir billahi tabaraka wa ta'ala hakika yana iya shiga cikin cewa ya kafirce ma Allah tabaraka wa kama kala kamar yadda Allah ce li bihum al kuffara kenan duk wanda ke huci da sahabbai ko ke zagin su ko ke jin haushin su to kenan cikin nau'in kafirai yake tunda Allah ya ce ya tsara su haka don ya husatar da kafirai da su fala ya ga tazo minhum illa kafir ba wanda zai dora huci da su ya dora kiyayya da su sai dai kafiri wal iyazu billahi thumma malam yace malam yace thumma umar bin al-khattab thumma usman sannan umar dan khattabi sannan usman da yace kama fil bukhari yadda haka bayani yazo cikin bukhari kama yu'addu ashabu sallallahu alaihi wasallam kama yadda ake lissafa sabon manzo Allah eh, rasulullahi tabaraka wa ta'ala wa rasulullahi hayyun kama yadda ake kilga sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun manzan Allah na raye ake kilga su a haka ya musu takariri kenan ya tabbatar da su fa qulu abubakarin thumma umaru thumma usmanu thumma naskutu yace abubakar ake fara ambato a daraja sannan umar sannan usmanu sannan sai mu shiru wannan takarijin hadisin ya gabata baya ai da tsawo ko ya ce sun mamin majamu'in nususi wal fada'ili al kafirati allati waradat fil hafi ala hubbihim ya ce sannan daga in mun tattara wato nassoshi daga cikin nasoshi in mun bibiye su muka tattara su da fada'ilu masu yawa da suka zo game da sahabban wanda duk sun zo wajen kwadaitar da mutane bisa ga san sahabbai radiyallahu anhum wa min waqi'il khilafati da kuma abinda khilafa kenan halifanci ya tsara daga abubakar sai umar sai usmana sai aliyu shi ma duk in mun kalle shi yana karantar da mu kenan sahabbai faddalu ababakar suma umara suma usmana suma aliyu sun hihita abubakar sannan umar sannan usmana sannan aliyu wanga duk sun nuna suke sama gare su wajen tsarin halifantar da su ma da suka yi wa kana fihi khilafun bayna ahli sunnati fi ma sabaka ayyuhuma afdalu aliyun am usman yace sannan kuma mu sani an samu sabani tsakanin ahli sunna cikin abin ya gabata shin cikin biyin ga wane ne mahi falala aliyu ko usman da afana sun manta hadal khilaf sannan wannan khilafat wannan sabanin sai kai karshe wajtama ahli sunnati sai ahli sunna suka yi haɗin kai ba da zalika bayan haka ala hadha tartibi bisa ga wannan jeri a fadalin nasi abubakar mahihicin mutane abubakar sun umaru sun usmanu sun aliyu sai sa koma suka yi ittifaki akan haka mun gane ko sun mal asharatul mubasharu na biljannati sannan sai mutum goma da aka ma albishir da aljanna suna bi musu ga falala to mutanen nan ga goma da aka ma albishir da aljanna har yau dai su wa'an ga hudun suna nan cikin su kun gane ko wahum az-zubair bin al-awwam sai ya ci gaba da cikowa ba sai da jiru da wancan zubair bin al-awwam wa talhat bin ubaidillah wa abdurrahman bin aub wa sa'ad bin abi waqas wa sa'id bin zaid bin amr bin nufail wa abu ubaidata amr bin al-jarrah kenan wa'anga in ka gama su ha ha'ula yakmaluna al-asharata wa'anga suna kammale cike mutum goma wanda aka ma'almi su da hum allazina shahida lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil jannati su ne wa'anda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma shaida da aljanna fa na shahadu li haula ibil jannati mu ma za mu yi shaida ga wa'anga game da aljanna na riba mu wurin nan mu ma za mu yi shaida a kansu game da cewa yan aljanna ne muna gane wanga wa na tarifu lahum bi fadlihim kuma za mu yi itirafi mu yi musu ikirari da falalarsu mu tabbatar musu da falalarsu sun mana atari bi fadl baqi sahabati sannan kuma mu yi ikirari mu tabbatar da falalar sauran sahabban li'anna allaha wa'adahum jami'an bil husna dan tabbas Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu alkawari baki ɗayansu da aljanna fahim in sha Allahu fil jannati jami'an in Allah ya so baki ɗayansu cikin aljanna za su shiga baki ɗaya musu alkawari da aljanna wa nassa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ahli badr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nasi game da yan badar yan wanda suka je yakin badar mutum 300 da sha wani abu ko wa qala yace la allallaha ittala ala ahli ala ahli badr fakala imalu ma shi'tum kada gafarta lakum da ya ce da umar ya so ya ce a bashi izini ya kashe hadu bin abi balta'a sai manzo Allah ya ce a a ka sani ho ya je badar ko man cewa kai za ta yi wa Allah ya leki zakatan mutanen badar ya ce musu ku aikata abin da duk kuke so Allah ya gafarta mu sun riga sun shiga cikin layin yan aljanna ba za su iya saban da zai sake hana su shiga aljanna ba kun gane ko wannan hadisi ya inganta cikin sahihul bukhari kitabul magazi babu fadal man shahida badara babu na wanda ya je yakin badar cikin musulmi ma haka kitab fadail sahaba babu min fadal ahli badar babu na falalan mutanen badar wa ma'ana hadha abinda ake nihi da wannan annahum ma ya da jahannama bi hadhihi magafira cikin su ba wanda zai je shiga jahannama da wannan gafarar da Allah ya riga musu kun gane ba wanda zai shiga jahannama cikin su da wannan gafarar da Allah ya riga musu diba diba wa kazalika la kula ahadun nara mimman baya a tahta shajarati hakanan kuma ba wanda zai shiga wata jahannama daga cikin duk wanda ya muba'a da annabi karkashin itaciyar nan ta hudaybiya wanda Allah ce da laqad radiyallahu anil mu'minina idh ta ta shajarati fa da ma fi qulubihim wannan su ma ba wanda zai shiga jahannama ba wanda zai shiga cikin wuta cikin wanda ya wannan mubaya la da kullan nara ahadun mimman baya a tahta shajara kai hadisi ma ya zo ba wanda zai shiga cikin wuta daga cikin wanda suka yi mubaya karkashin itaciyar nan hadisin kuma musulmi ya to na ne na tsaya an biyo takarar ku taimako ta muna basa mun ambaci dai mutanen badar cewa Allah ya gafarta musu shakarabi usai ce wa ma'ana hadha annahum ma yadkhuluna jahannama bi hadhihi al-maghfira wa ga gafar da manzo Allah ambata ga mutanen Badar yana nihin babu wani daga cikinsu tare da gafar da Allah musu da zai je shiga nama wa kazalika la kula ahadun nara miman baya a tata shajarati haka nan wanda suka yi baya a kalkashin itaciya a Hudaybiya su ma ba wanda zai shiga wuta yace haka hadisan ke nuna ba la kula jannata ahadun mimman baya a tata shajarati annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin shi ya ce duk wanda ya mubaya kalkashin itaciyar nan ba wanda zai shiga wuta sai na kawo takarijan hadisin aiko cewa wanga hadisi musulmi ya hatar shi kitab fada'il sahaba babu min fada'il ashabi shajarati ahli bai'atul um, bai'atul radwan haka nan sunan tirmizi a cikin sunan nashi kenan shi tirmizi kitabul manaqibi kitab na falala sahabbai babun fi fadal man baya a tata shajarati hadisi mai lamba dubu uku da ɗari takwas da sittin daidai lafaz lahu lafazin kuma nashi ne yani yana nihin ahlul hudaybiya su ne wanda suka yi mu baya karkashin itaciya sai shakarabi ya ci gaba da cewa wa hannu. to mu nurattibihum za mu jera su a daraja a fadalis sahabata awwalan za mu ce mahi falala cikin sahabbai a farko al guda hudun nan halifofi thumma baqiyatul asharati sannan sai cikon sauran da za a ciko mutum shida su zan su goma wanda aka ma'al bisir da aljanna kun gane ko thumma al bai'atul aqaba sannan wa'anda suka je suka yi a da manzon Allah a aqaba thumma ahal badarin kun san wanda suka yi baya a aqaba su ne nan aka kulla cewa manzon Allah ya komo Madina su bashi mafaka to sai suke bima cikon shidda da za a ciki mutane goma masu albisir da aljanna kun gane ko to daga mutanen aqaba sun ma ahal badar sai mutanen badar na bi musu wanda suka je yakin badar su kuma mutanen badar sun ahal bai atar ridwan sai mutanen da suka je hudaybiya suka yi mu baya a karkashin itace a hudaybiya su kuma na bin mutanen badar da falala sun ma baqiyatu sahabati sana da sauran sahabbai kowa ya taho ridwanullahi alaihim su kuma za su yi sauran wa'anda ba su yi zamana da manzan Allah ba wa tuna fil fadali su kuma tsakanin junansu za su eh, eh, kowane da irin falalatai wani zai dara wani wani zai dara wani kama sai zukuru humul imam rahimahullah kuma da imam ahmad zai ambata su gashi sai yace ce ga jimlolin da imam ahmad ya yi amfani da su ya ce summa ba'ada ha'ula'i a ashabu shura al-khamsa sannan bayan wa'an ga mutane uku yace sai mutanen da aka nada mutum biyar su yi shura su zamana su yi zaman shawarar zaben shugaba bayan Umar dan Kaddafi su kuma mutanen wa'annan biyar su ne Ali bin Abi Talibin wa Talhatu wa Zubairu wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'd bin Abi Waqqas wa Sa'id bin Zaid bin Amr bin bin Nafail zukira huna Sa'adun na an ambaci Sa'adu wa fi ba'd nuski Sa'idun a wata nuska ta uh, usul sunna to Sa'idu aka ambata yace wa ala kulli halin ahaduhum ya kamilu sittata to bisa kowane hali dai ɗayan wa'anga ko sa'idu ko sa'ad yana kammale mutanen nan shidda kulluhum yasluhu li khilafa kowane ya cancanci a zabe shi zan shugaba wanzur taqdiril imam ahmad sai shakrabi ya ce ka tsaya ka kalli irin yadda imam ahmad ke girmama sahabbai ke ba su matsayin su ya ce kulluhum yasluhu lil khilafa su ya cancanci a nada shali ba limaza saboda mi li'anna umara rashaha ulai dan umar ya nada wa'anga mutum biyar ya naɗa su ya kafa su su tai su zaɓi shugaba cikin su kala ce ikhtaru min haula'i ku je ku zaɓa shugaba cikin wa'anga man ikhtira min haula'i fa huwa khalifa duk wanda aka zaɓa cikin wa'anga to ya zama ya zama khalifa to kenan sun cancanci halifanci ahmad akaza min tarshihi umara eh, imam ahmad ya riki wato mas'ala ne daga kafa su da umar yayi Ha ulai da khilafa kafawa an ga da yayi ga a zabi shugaba cikin su annahum kulluhum imma kenan dukkan sun cancanci shugabanci wa kulluhum yaslahu lil khilafa kowani ya cancanci a da shalifa muna jin wannan ku sai ce kuma imam ahmad ya ce na zahaba fi zalika ila hadisi ibn umara za mu yi hujja cikin wannan da hadisi abdullahi dan umar da ya ce kunna na uddu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hayyin wa ashabuhu mutawafiruna mun kasance muna kilga sahabbai bisa ga darajar su manzan Allah na raya a lokacin sahabban shi suna nan da yawan su abubakarin thumma umaru thumma usmanu thumma naskutu thumma min ba'da ashabi shura sannan bayan wa'anga yan kwamitin shura ahli badrin mutanen badar na biyo su baya min almahajiri na bangaren mahajirai yani hunaka aidan kama ta'rifuna ahli sunna min dirasatihim eh, min dirasatihim wastiqra'ihim li fada'il ali وهي كثيرة جدا ومن وقاء البيعة واختيار الصحابة آه، واختيار الصحابة له ومبايعتهم له جاء في الترتيب رابعا في الخلافة ورابعا في الفضل كنان كما يدكو سني sani bibiyar da ahalin sunna suka yi cikin darussan da bibiyar karanta da suke ma suna bibiyar falala ali da abi talib kuma falalar tana da yawa kwarai da abubuwan da suka faru wajen mubaya'a da zaben shi da sabai suka yi zan halifa bayan usman da afana da yi mishi mubaya'a da suka yi wannan yasa ya zo cikin tartibi cikin jeri na hudu a halifanci kuma cikin jeri na hudu a falala ma min da ashabi shura sannan sai wato imam ahmad ya ce sannan bayan wato yan kwamitin shurar na zaben shugaba bayan umar ahli badr mutanen badr na biyo su baya min al-muhajirin bangaren muhajirai thumma thumma ahli badr min al-ansar sannan mutanen da suka je yakin badr bangaren mutanen madina ba'dun nasu yuqaddimu ahli bai'at al-aqabati ala ahli badr wasu daga cikin malamai ahli sunna sukan gabatar da wa'anda suka je wa'anda suka je mubaya'a ta aqaba da falala bisa ga mutanen da suka je yakin wa kasar allazina baya ufil aqabati hadaru to sai ya zan mahiya yawan wanda suka je suka yi baya a akaba din sun je yakin badar kun gane ahal badarin min al ansari min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qadar al hijrati kenan mutanen da suka je yakin badar daga cikin yan garin madina ansarai daga cikin sabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna basa gwalgwadon daraja ta hijira suna samu wannan wasabika sabika da matsayi sun tsere a wajen sahabantaka da annabi awwalan fa awwalan su ma daraja na bin daraja wani ya rigai wani sannan wani sannan wani balbadari yuna wanda suka je yakin badar su ma ya tafawatu na fima bainahum su ma suna da hihikon daraja tsakanin juna su wani yahi wani wahal bai atil akabati wanda suka je wannan mubaya ta akaba ya tafawatu na fima bainahum su ma tsakanin juna su wani yahi wani daraja wani yahi wani daraja wal muhajiruna su ma muhajirai ya tafawatu fi bai bainahum su ma ba darajarsu su ba wani yahi wani ai cikin su abubakar yahi ko umar sannan umar na bi mai ko sannan usman da affan na bi mai ko sannan ali da abi dalib na bi mai ko sannan kuma in ka tai wani yahi wani wal ansaru kazalika ala hasbi ma atahum allah min al fadli wal ilmi wal gana fil islami bil mali wan nafsi kowane bisa gwalgwadon abin da Allah ya bashi na falala da gwargwadon abin da Allah bashi na ilimi da gwargwadon abin da Allah bashi na wadata cikin musulunci yadda ya taimaki musulunci da dukiya da yadda ya taimaki musulunci da karan kan shi shi mun gane ko to ta haka kowane na da irin nashi matsayi sun ma afdalin nasi ba da haƙulayi cikin matani sai imam ahmad ya ce sannan mahihicin mutane bayan wa'anga ya ani ba da asharati bayan mutum goma da aka ma albisir da aljanna wa ba da ahal badarin da bayan mutanen badar wa bai adal hudaybiya da bayan wanda suka je mu baya hudaybiya wa gairaha da wananta abadalin nasu ba da ha ulai ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alqarn allazi bu'itha fihim sauran sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka aiko shi suna raye mana ko suka musulunta tun da rai ne kun gane ko su ne mahihita ga sauran waɗanda ba su ba wa kullu man sahibahu sanatan da duk wanda zai zauna da manzan Allah ya sahabance shi a matsayin shekara guda yani ha'ula ya aqallu fi sahabati fi min ula'ika wannan sai zan su ne mahi karancin sahabantaka da annabi daga wa'ancan wa masharikatin fil jihadi da kuma tarewa da shi cikin ta jihadi wa min katin fil jihadi tarewa da manzon Allah ma cikin ta jihadi yana kara ma daraja bisa ga ga wanda ya ya, samu sahabantaka da shi amma bai je jihadi tare shi ba fahim kenan duna ula'ika fil manzala kenan su wa'annan sai zan ba su kai wa'ancan ba a wajen daraja ka zauna da annabi amma baka je jihadi tare da shi ba wannan ya zauna da shi amma ya je jihadi tare da shi ha ban ji ba ba ni jin abin da yake ce lakin ya tallabe sahabati wahadaha manzilatan da dalilin sahabantakan nan zai samu wani matsayi nashi na zama sahabi azimatan matsayi mai girma la yalhaquhu man ba'dahu min at-tabi'ina ba wanda zai kai ya shi daga cikin na bayan shi na tabi'ai da za su zo daga baya ba za su kai ga wannan sahabi ba da ya zama da annabi wato ya samu darajar sabuntaka ko da ta ya ga annabi ne ko ya yi awa ɗaya da shi ko ya yi ji hadisi ma ɗaya garai mahama amilu min al'amali duk irin aikin da tabi'ai suka yi ba za su kai ga wannan mutumin ba sannan wa kullu man sahibahu sanatan aw shaharan duk wanda ya zamana da annabi tsawon shekara ɗaya ko tsawon wata ɗaya au yawman au sa'atan ko tsawon yini ɗaya ko tsawon sa'a ɗaya au ra'ahu ko kuma ganin shi kawai yayi bayan yana musulmi yace ce to wannan sahabi ne ya samu falalar sahabantaka to amma nan shakarabi eh, eh, imam ahmad sai bai ciko ta'arifi na sahabantaka ba wanda su ibn hajar na askalani suka ambata sai bai ciko cewa da ya ga annabin ya yi imani da shi shi ne shakarabe shi ma da yake malamin hadisi ne sai ce fa haza ta'arifin minhu wannan ta'arifi ne na sahabi daga imam ahmad lissuhbati ta'arifi ne na sahabantaka daga imam ahmad wa ma za da sahabi hadhihi martaba da menene sahabi zai samu wannan martaba falaura ahu faqat fi lahazatin hasalat lahu suhuba ko da zai ga manzan Allah gani kadai kibtawa daya ya samu sahabantaka fadalan iza sahibahu sanatan aw shahran aw yawman aw sa'atan gani daya kibta daya kaga annabi ya ishe ka sahabantaka balle a ce ka zauna da shi shekara daya ko wata daya ko ini daya ko awa daya ya ce wannan tarifi ne daga imam ahmad ya ce wa tarifin sahabi kama arabtum tarifi na sahabi kamar yadda ko sani a ilimin matsalar hadith shine at-tarifu as-sahihu tarifi ingantacce huwa shine marra annabiya muminan bihi wa mata alal islam wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama yai yana mai imani da shi kuma ya mutu akan musulunci wanga shine sahabi ganin annabi kadai bai sa ka zan sahabi tunda abu jahal ya ganshi. bai imani ba abu lahab ya ganshi. bai imani ba ko ko sahabbai ne ha ku ba ni amsa ko kuna kwankwanto kada zan kama yana karatu da yawwa kenan ganin shi shi kadai bai isa sai an gama da cewa ka yi imani da shi kuma ka mutu akan imanin wannan shine ta'arifi ingantacce ya zan ra'ahu hatta law lam yuhaddith anhu ya zan ya ga annabi har ma ya zan koda ba zai ba da hadisi ko ɗaya daga annabi ba ya dai gan shi kuma ya imani da shi to sahabi ne fahuwa sahabiyun yana da hadhihi martabata al'azimata yana samun wannan martaba wannan matsayi mai girma wa ya dakula fi adadi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam yakan shiga cikin wato adadin hada annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi na sahabbai ce la tasubbu ashabi kar ku zagi sahabbaina ma'anar zagi shine kar ku soke su da wata duk magana da za ta kawo na ƙasa gare su fa wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda raina ke ga hannun shi law anfaqa ahaduhum ahadukum mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku sani da abin da za ku ciyar na dukiya duk kokarin da za ku kawo ma wanga addini ina rantsuwa da wanda raina ke ga hannun shi da ɗayan ku zai ciyar da dukiya zinariya da ta kai yawan dukin uhudu gabacin shi da yammacin shi kudancin shi da arewacin shi wato ya kwashe shi da zan zinariya ba daga aikin Allah ma balaga mudda ahadi bai kai ga mudu da ɗayan ya dauka ya bada cikin tahiyyar musulunci ba wala nasifahu kai bai kai ga rabin mudun da musahabi ya bada ba kaga wanga yayi daidai da la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fatay wa qatal ulaika azama darajatan min allazina anfaqu min ba'di wa wannan hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari kitab fadail sahaba babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam law kuntu muttakhidan khalilan wannan babu haka nan cikin muslim eh, kitab fadail sahaba babu tahrim sabbi sahaba babu ina haramta zagin sahabbai wannan hadisi ya zo ciki hadisi ne ingantacce shakrabi yace insha Allah yakununa kulluhum fi hadhihi almartabati alazimati dukkanin sahabbai sakan shiga cikin wannan martaba mai girma na matsayinsa na sahabbai na matsayin duk wanda ya zage su ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallama kuma na mudun da suka dauka suka bada mudu da bai wuce ka tara hannuwanka haka a zuba wani abu ciki ba shine mudu to dan abin da suka bada daidai da wannan ai kana ganin shi dan kadan to ya yi karhin yau in ka kwashe dukin hudu su kutum na dukiya ka je ka bada ga musulunci kai ma kana da taka lada kana da bartabakka amma ba kai suwa shakrabi ya ce ya kulu imam ahmad ya ce fa min ashabihi wanda duk ya samu wannan martaba yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yani walau ra'ahu mujrada ru'yatin da mutum zai ga annabi gani kadai wa huwa mu'minin bihi yana akan imani da shi sai gan shi kadai bai koyi qur'ani gare ba bai koyi hadisi gare ba gani kadai yayi sauran addini ga sauran sahabbai ya koya lahu min sahaba ya samu matsayin sahabi ne shi ala qadar ma sahibu bisa haduwar da ya da annabi ya yani lahu min suhbati la mahalata yana tare da sahaban ta kashi sahabi ne ba makawa wa ala qadari ma sahibahu yana basa gwalgwadan zaman da ya da annabi ganin da ya ma annabi ko da na minti biyar ne abubakarin wa umar wa usmanu wa aliyu muhajiruna wa ashu ma'ahu fi makkata wa fil madina wa jahadu ma'ahu abubakar da umar da usmana da aliyu dukkan su muhajirai ne sun rayu tare da annabi a makka wa fil madina kuma sun komo sun biyo shi madina sun zo sun rayu da shi a madina wa jahadu ma'ahu sun je jihadi tare da shi wa anfaqu ila akhirihi sun ciyar da dukiyoyinsu har zuwa karshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam fa hum afdalu min ghairihim su ne mahihita daga su. wa hakaza wa hakaza haka dai haka dai sauran sahabbai ila akhirihim har zuwa ƙarshen su mimman da kala fil islami ba da fatah makka daga duk wanda ya shiga cikin musulunci bayan an ci maka da yaki walau ra'ahu wahidun minhum sa'atan aw lahazatan da wani cikin su ya gan shi ne sa'a ɗaya awa ɗaya kenan aw lahazatan ko kibta ido ɗaya ne ma ga annabi fa huwa yadkhulu fi adadi sahabati in ya yi imani to yana cikin adadin wanda za a kilga cikin sahabbai wa yanalu sharfa hazihi suhba kuma ya samu darajar wannan sahabantaka muna tare da ku kala shakrabi ce. mu koma ga fakara ta Imam Ahmad da ya ce lahu min suhbati ala qadri ma sahibahu yana da sahabantaka gwargwadon zaman da ya da annabi ko kaka yake wa kanat sabiqatuhu ma'ahu ya kasance tserewar da ya samu ta haduwa da annabi ya mallake ta wa sami aminhu ya ji magana ga annabi nazara ilaihi ya kalli annabi nazaratan ko da kallo guda ne ya ishe shi fa adanahum suhbatan yace wanda ma ke da daraja mahi zama kasa cikin sahabbai huwa afdalu min al ladhi lam yarahu min alqarnil lazina lam yarahu shine mahihici daga mutanen da basu ga annabi ba sallallahu alaihi wa sallam kenan sahabin da shi ne mahi daraja ƙasa to ya tsere matabi'ai ya tsere matabi'i tabi'ina ya tsere ma sauran mutanen duniya musulmi kun gane ko ko da sun zo da dukkanin irin aikin da ake son zo da shi kun gane bilitan su din su ya cika sun zo da imtiyazi sun cika duka to ba su kai ga sahabi ba kenan darajar sahabantaka wani abu ne kashin baya ne cikin al'amarin addini kamar dai a ce an zo jarabawa mat kashin baya ce shi mi abin kashin baya ne wurin jarabawa ko to zaman ka sahabi wani abu ne shi kadai wanda aka ce duk abin da mutum yi cikin duniya ba za a kai kai ba darajar shi na nan an ba shi amma bai kai kai ba walau laqullah bi jami'il a'mal ko da san hadu da Allah da dukkanin ayyuka da ake so su zo da shi fa na sahabi la yalhaquhu abdal eh, tabi'in mahi ƙasa ga sahabbai wajen daraja to mahi falalar tabi'ai ba zai kai shi ba walau ja bi kullil amali ko da ya zo da dukkanin ayyuka wa anwa alkhairi ya zo da dukkan nau'ukan ayyukan alheri la yalhaqu sahabiyya fi hadha alfadli ba zai tar da sahabi ba cikin wannan falala saboda Allah ya riga ya yi faɗi magana annabi ya riga ya faɗi la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fatih wa qatal haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da ka bada kuma yin shi bai kai ga mudin sahabi da ya bada ba li'annahu idza kana sahabi idza kana sahabiyyu law anfaqa ahaduna mithla uhudin zahaban ma balaga ma balagana mudda ahadihim idan har ya zan sahabi da ɗayan mu zai ciyar da abin da ya kai yawan dukin uhudu wato ba zai kai mudu na ɗayan su su sahabbai ba wala nasifahu bale rabin shi ba mahama ijtihadana fil amali di yadda muka yi ijtihadi muka yi kokari cikin ayyuka kiyamin laili ba da dukiya ga addini kiyaye haramomi ibadodi lanar haƙohun ba za mu tarda su ba idan an muddan fa kaifa idza ba malahu ya ce idan ya zan mudu ɗaya tarda ya tsere mu da haka to ina ga in ya baza dukiyar shi da kamar ya ga aikin addini sahaba sahabata man kana yunfiqu malahu cikin sahabbai akwai wanda ya kasance yana mika duke shi kaf wa minhum man yunfiqu shatra mali a cikin su akwai wanda an nemi taimako ya bada rabin duke shi wa minhum man jihizu jaisan cikin su akwai wanda ya bada abinda tawagar yaki za ta cira ta da shi zuwa yaƙi. ka Usman bin Affan kama Usman da Affan wa minhum wa minhum cikin su akwai wanda ya kokari kaza ya kokari kaza fa bazalu amwalahum fi sabilillah sun baza dukiyoyin su cikin addinin ga ya gindin zama a duniyar nan sun baza rayukan su dan addini ya sami gindin zama a duniyar nan wa haza ya'ani law qaddama tamratan aw qaddama nisfat muddin da za a ce sahabi ya gabatar da dan dabino daya ko kuma ya gabatar da rabin mudu au kaddama ma kaddama ko ya gabatar da duk dan abin da zai gabatar ko mun kankan da shi la yalhaquhu mahama anfaqa to wanda ya biyo shi ba ba zai kai shi ba duk abin da ya ciyar duk abin da ya mika ko sun samu garanti ashe zaman ka gaba wani abu ne kaga musulunci ba addinin butulci bane addinin godiya ne Allah ce zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falalar Allah ce yana bada ta ga wanda ya so haka yake a cikin suratul ma'ida aya ta 54 fa hadal imam ya rufe kadar sahabati shakrabi ya ce wannan imam imam ahmad yana sanin matsayin sahabbai wa bagi an manzila arifa manzilatahu wa na lahum qadarahum mu ma ya kamata ko wajibi ne mu san matsayin sahabbai mu ba su kimarsu wa annahum afdalun nasi ba'da al-anbiya'i su su ne mahi falala na mutane bayan annabawa wa ma urifatul bashariyatu ba'da al-anbiya mithluhum ba taba sanin wani daga cikin mutane mai wata falala ba in ka hidda annabawa da ya kai su fi kulli tarihiha duk cikin tarihin tahiyya addini ma urifat mithluhum ba taba sanin misalin su ba imanan wa yaqinan wa ikhlasan wa jihadan wa bazaran wa tadhiyatan a gehen imani a gehen yaqini da gehen mm, abin da addini ya faɗa a gehen ikhlasi a gehen jihadi a gehen baza dukiya a gehen taimakon addini ba wanda aka kai da su a cikin tarihi fafata Allahu bihim alquluba da su ne Allah ya buɗe zakatan bayi a duniya da zakatan bayi kurumce suke rihe suke dub babu wani haske cikin su ana faɗa ana kashe juna duniya dub take cikin duhu Allah ya zo da dalilin su ya buɗa zukatan bayi suka samu hita daga kunci wa fataha bihim shu'uba yasa aka ci garuruwa aka ci birane da yaki aka ci kasashe da yaki musulunci ya sami gindin zama a duniya har aka samu tsaye da wutar yaki ta yakin kabilanci yakin basasa yakin kashe juna tsakanin juna da juna wastanaratul ummatu bima ballaguhu an rasul sallallahu alaihi wasallam al'umma ta samu haske da abin da suka isar daga annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wa bi jihadihim fi nusrati hadha ad-dini da jihadin su ne da kokarin su ne fi nusrati hadha ad-dini cikin taimakon wanga addini fa yastahiquna minna kulla ijlalan da haka ne suka cancanci su samu daga gare mu dukkan kowace irin girmamawa wa kullu ihtiramin kowace irin mutuntawa yace wallahi min ajlihim nuwali wa min ajlihim nuadi wallahi da dalilin sahabbai mu iya sanka mun ga kana son su da dalilin su mu iya kiyayya da kai mun ga kana kin su wa min huna to daga nan ne min taqdiri ahli sunnati lahum daga girmamawa da ahli sunna ke ma sahabbai da ba su kima kalu sai suka ce manin ta ƙasa sahabiyan wahidan fa huwa zindiqun duk wanda ya naƙasa sahabi ya danganta wata magana tana ƙasa zuwa ga sahabi guda ɗai to wannan mutum zindiki ne munahuki ne in kasan fakat naƙasa sahabi kawai kai wata magana ta suka gare kadai kaifa bis sabbi wa tani wa takfiri to me zaka ce ga wanda ya zage shi ya soke shi ya kafirta shi me zaka ce ya shi sai a ce ai wanda ya kafirta musulmi ya kafirta wa man ta kasa sahabiyan fa huwa rafidiyin khabithun hadha ya ikhwanana haqqun wa himayatu arad ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda cikin sabon annabi ya hadu magana suka garai wannan mutum ya zan rafid ko da ba shi cikin rafid shi a yake ba a aikace to a bakin shi ya rawa fitan da kanshi khabith ya zan najasa hada ya ikhwanana haqqun wannan shi a gaskiya wa himayatun kuma shine kariyar aradi ashabi rasulullahi sallallahu shine kariyar mutuncin sahabban manzon Allah alaihi salatu wassalam kaifa wa qadar radiyallahu anhu yaya ma za mu yarda a soke su a zage su a nakasa su ga ya Allah ya ce ya yarda da su laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajarati ta'lamu ma fi qulubihim ha والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين bi بإحسان رضي الله عنهم وردوا عنه الله يا رد su kuma wani zo ya soke su ya zage su ko mu koma muna soyayya da shi kaifa wa qada wa adahum bil jannati ta yaya ga Allah ya alƙawari da janna da aljanna yace wa adda lahum jannatin tajri ta ta hal anharu khalidin fiha kaifa wa qada ta yaya za a ce haka ya tsarkake su ya ce Wa'alima alima ma fi qulubihim ya san abin da ke cikin zukatansu ya tsarkake su wa anzala wa anzalahum hadhihi almanzala ya sabkar da su wannan irin matsayi al'azima mai girma kuma wani zuwa soke su ya tozarta su wa arafa as-sahabatu ba'dhum li ba'd wannan matsayi sabai sun san da shi sashen su da sashi kowa ya san da wannan matsayi wa arafa tabi'una tabi'ai da suka yi karatu wurin su sun san wannan matsayi sun san wannan daraja da Allah ya ba su wa arafa wa arafa ummati asabiquna malamai magabata na gari duk sun san wannan matsayi na sahabbai arafu hazihil manzala sun san wannan matsayi wa ya baqal gusa wal jahalatu wad dalalu waz zinadika ya haula'i bayan duk duniyar musulmi ta san da wannan sai a yi sauran wasu ciyawa kawai jahilai a batacci zindikai su zo suna keya da wa'anga sahabbai kuma mala ya zahawa wa hadha alamatun nifaq bugu da ansar to dalilin wannan ne aka ce alaman munahuci a ga na kiyayya da mutanen Madina yana keya da sahabbai wa alamatul imani hubbul ansar alama kana da imani aga kana son sahabbai aga kana son mutanen Madina fa kaifa bil muhajirina to yaya ma zaka ciya ga muhajirai daga wal muhajirun la shakka afdal min al ansar ai su muhajirai babu kwankwantan komi su ne mahi falala daga mutanen Madina fa hubbuhum min babu aula san su ya zama imani shine baban aula wa buguduhum nifaqun min da aula kiyayya kazan kana kin su ya zama munahuci shine baban aula tunda an ce alamar imanin ka san mutanen Madina amanan munahucin ka kin mutanen Madina to gehen muhajirai ma shi zama baban aula tunda suke sama ga muhajirai ma suke sama ga mutanen Madina a falala darasin nan kuna naɗe shi kuna naɗe shi da kyau wa kaifa idza bari in buga mutunan sa in ɗauka mutunan gaisa yaya zai cewa wa kaifa iza bada'a bada'al bugudu wal adawatu bi abi wa umar wa usmana wa aliyu to ya za cewa idan hushin mutunan ga ya fara da ƙiyayya da abubakar da ƙiyayya da umar da usmana da aliyu wa ikhwanihim min sadatu sahaba da kuma yan uwansu daga cikin manya-manyan sahabbai idan ya zama mutum yana kin su ya zaka cewa tun da waɗanda ba su kai su ma an ce maƙiyansu ga matsayin shi to ina ga su na kanin gaban ma mutum ya sa gaba yana kyan su yana zagin su yana cewa munafukai ne kafirai ne kaza ne su wannan musuluncin shi ya samu matsala shakrabi ya ce ya ni yani ataba ibn saba al-yahudi mabayan ibn saba rawafi da shi'a inda hum afdal min abi bakarin su wannan bai yahudin ibn saba shine mahihici daga abubakar wa umar ma sha allahu taba'u ibn saba mabiyan ibn saba al yahudi su madrasati ibn saba afdal min madrasati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam amma ala tariqatir rawafid wal khawarij yace kenan suna nihin shi ibn saba shi ya karantar da mutane suka riki addini karantar shi ta yi albarka kenan makarantar shi ta yi makarantar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma gitan da shi annabi Muhammad ya karantar da mutane duk ba su yi albarka ba sun kafirce duk sun yi ridda karatu kenan makarantar shi ba ta yi albarka ba ta wace ta yi wabi shi ibn sab'a kenan tashi ita ta yi albarka wannan shine abu da ke lazumtuwa cikin maganar su ko da ba su yi to ga hili suka faɗi karara ba ko kun gane wannan basa ga kenan farkin rawa fitar shi'a mabiyan ibn saba'i da kuma khawariji mala ce qabahum mallahu mala ya kara zahawa wa kulluhum kharaju min madrasati ibn saba'i dukkanin su da khawarijawa da rawafid shi'a daga makaranta ibn saba'i suka hita shi ya tsira musu wannan hanya ar rawafid wal khawarij tharu ala usmana wa bada eh, kharaja minhum ar rawafid wal khawarij kenan su khawarijawa su ne suka yi zanga zanga ta kashe usman dan affana bayan ta ne sai rawafid suka hita daga cikin su aka yi khawariji daban aka yi rawafid daban fahum talamizu ibn saba jami'an dukkanin su almajiran ibn saba ne shi kirkiro musu wannan hanya fa ala mazhabihim qabahum allah bisa ga irin mazhabar su yace kuna ibn saba kenan a kharaja unasan ma sha Allah muminina kenan bisa ga maganar su ibn saba shi ya hitar da mutane masu yawa muminai mutanen kirki wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma akharaja ahadan illa thalathatan أو أربعة أو asharatan على حسب ما yaqul الروابط kenan shi annabi Muhammad duk wanda ya karantar ba wanda suka aka samu suka ci suka yi albarka sai mutum uku su suka tsaya akan imani ko mutum hudu ko mutum goma bisa gwargwadon dai abin da rawafid shi suka suka suka tsaya da magana akai kaga wannan babu adalci cikin wannan saboda haka duk wanda ya ce maka wato su sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko sun yi da daban sai ka ce a'a yar da daban abubakar ya yaƙe su abubakar ya raƙe yar da tare da sahabbai masu imani wancan yar da daban magana su take in ya ce ai munafukai ce munafukai daban qur'ani kuma ya ambace su kuma daban in ya ce maka sun yi da daban annabi sai ka ce ai inda da sun yi da in kahire ne ya abubakar kafiri ne umar kafiri ne shi umar da ali bai yarda alma mashi ummu kulsum ba ya alma makahiri da ya ta ha da bai shi um, ali da bai yarda ya tsaya karkashin shugabancin su ba ya tabbatar da abubakar kafiri ne kuma yarda ya tsaya karkashin halifancin shi kuma umar ya kama kuma yarda kafiri ne kuma yana nan karkashin halifancin har ya dauki diyashi ya bashi da sauran lawazim wanda wani malami ya yi littafi akan ilzamat da ya jera maganganu irin waɗanda lalle in za a bibiye su ya kamata rawafa da shi a su dawo su haɗu da ahli sunna su kama hanya ta sunna su ci baki da su huta da wani abu da aka tsara musu na saƙi su da sabbin manzo Allah da rabuwar kanu tsakanin su da ahlus sunna da rabuwar da muka samu a cikin duniyar nan tamu ya mu musulmi har ga kahire sun karbe ragamar duniya suna gallaza mu azaba ta hanyar rabuwar nan da muka yi a kanun abin bakin ciki kadiba irin yadda yau kafiran duniyar nan suka kawo zanga-zanga suka ɗauko duniya tun daga yammacinta duk ƙasa ta musulmi baki ɗayanta babu inda wata ƙasa ta musulmi take irin wadda ke da wani matsayi face sun sanya cusa zanga-zanga cikinta. a yi zanga-zanga ga shugabancin saboda sun san cewa shugabanci shine kan al'amari sai da shi za a arziki sai da shi za a samu kwanciyar hankali sai shi za a addini to in suka samu suka cinna shi shikenan sun kare wannan wani istimar ne wato wani irin yaƙi ne irin na mallaka mulkin mallaka shi ma wani iri daban na gazo da fikir yakin kwakwalwa kawai suka hiddu kuma dan lalacewa matasanmu kuna ganin